na kai shekara goma sha biyar a cikin harakokin wankin kai wankin kanan da nake yi kuma ina sa sabulu ɗin alji kuma in ka zo da gwanin ta ina maka nakan kai ma kenan ka gani da wankin kai da kulli shine kawai mafimancin wankin kai a cikin kenan daman shine ake so wankin kai da kitso wanda kake so in dai ka zo da gashin ka ana yi in kuma hallo kana so a maka dan nabarijin ka da dan mashikin ka hallo sai a gama a kulla maka wannan sana'a kin gada ne gaskiya na gada kuma hallo na dauka a kwalwata tunda mu dai kitsan bugajen shine dai muka gade shi amma kuma wankin kan kawai ni na tsira kana kuma ina yin ta da na gani a gidan mu ana yi Absatu ganin anan garin kin yi fice ma wajen wanke kai menene sirra abin kawai yodo da iyawa da kamu Shi ne kawai sirrin ɗin abin ganin kin gada akwai a cikin yanki wanda kika gada ma wani suwa da ta gada na hisa gululu ta gada suna yi a cike kowa in yayi daidai gwalgwado kamar ni nayi ki gaskiya wankin kai guda da nake yin shi dala ashirin ne amma mai hali yana karawa wanda ya san iya da akwai ya hi karhin abin iya kara maka ashirin in wani kuma in ya san iya da akwai ko iya da akwai in ma in ya tambaya nawa ne ake bada kuɗin wankin kai sai ka buɗe bakin ka ce ashirin ce kake bada kenan ko ka niyya ka bada mai yawa sai aka bada 20 in amma in ka dawo gaskiya ba kowa bai ke bada 20 in in ji tsakani da Allah suna ɗorawa aka wata riba aka ce a wani sana gaskiya riba ali albarka ba ta zani ba ba a yi ba zani wankin kai kullum ta Allah ban yi ba wankin kai na ma mutum uku na ma mutum hudu fiye da haka nan kenan in sallah ta zo ina yi in azumi ya zo ina yi in wankin kan haka nan na duniya na armi ya samu kowanne ina yi kenan ka gani ai ana samu akan ko a ciki muke bikin dangi a ciki muke bulaguro a ciki muke kyauta a ciki muke ci muke sha akan wankin kai kai Allah albarka wankin kai an gode mishi a cikin wannan sana'a ta ki Hafsatu wata irin wahala ke sha ko wani irin kalubale ke fuskanta kawai wahala ta nake cikin ta kawai yodo wani lokacin in an yi katari in kan kai na da anakiya bana da sabili shine kawai matsala ta a ciki nake ganin nake dan shan wahalar ta a cikin na amma in dai ka zo ina da ruwa ina da sabili ina da yodo kawai ko na dar me kana in dai na ka'ida ne kawai na kunce na maka wankin kai yanzu ta ganin dala 20 dala 30 40 kike samu kike tattarawa kuma hal kike wannan abubuwan da kika zana na kyauta nawa ne wani irin kira kike ga mata na su kama sana'ar kansu da kansu a gaskiya mata su yarda da sana'ar hannu kawai wadda bata da uwa bata da riba a daina kawai don hala ta mutane kawai ka tsaya ka nemi incin kan